kaddara in sha Allah cikin aljanna duk lokacin kuma na faɗi kuma ba na yi fariya ba ba kuma na ari bakin wani mai da ci ba albasa yanzu haka halifa yana kwance yana saurare ni ya bude baki da bude ka bude ka bi barki yanzu muka ce inda yake nan babu gani shi yana bayan kasa kuma na addu'a ka yi mai ina laifi ma kuma bar min da dan bisa kadan ka jin ta gani an gina kabarin da cin ba a da aka gina ne kuma aka gina wani aka sa loka aka jira shi ka kare a to dokan nan ka duba irin wani kamar da aka ba zai fito ba sannan ni min nuna kun guda mana soyayya mutum ka so mutu a cikin lahira Allah zai saka muku da alheri albarkacin Allah da annabi iyan ku za ku yi albarka da ma fi ma duk ma ai suka gaya ne ku ko ya ma ta ma'amu yin ta ta amma da ku illa min sadaka sadakatun jariya ta tafawu mai waladun salihan ya da to wanda to ana wanda ya bar mu ya sha bin haka ne saboda shi Allah saka mu da ne insha Allah bakin bai iya gode mu mota ba na mai juwa in gari ya cika bakin ba ka iya ba kun bar mu abin da za mu gaya muku ba shi shi Allah ne wallahi tallahi je gode muku yan ku za su yi albarka Allah ya bage kowa taro ga da jama'a da kuka zo Allah ya saka ku kuma da ba mu bane yadda Allah ya ce ni ne na rasa abokin shawara domin da na zo da na zauna fada ni ba ba fade ba ne ban san abin da zan ce ba shin shi wajen fada ne kuka tattauna a fita da na fita ita gana sauran da asali yanzu ina yake ku gaya mini da wa za mu fira kun ya sunan ta ya hawa ka ta dame ni ta dame ni ko ya mata ta fita ta shana mansura manjura ta na dame ina da kyakkyawar mata ba irin kuma ba tare da rabu da ni zubar shi ubangiji